Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mita 19,31,49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a faɗin duniya kai tsaye a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe tare nake da Sarfila Hashim Gumal daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanin labaran duniya. A jiya laraba ne Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare rajin 'yanci suka yi kira ga Masar da ta dakatar da cin zarafin masu kare 'yancin bil'adama. A ƙasar Yemen ɓangarorin da ke cikin rikici da ake sun amince da matakan kawo ƙarshen faɗa da kuma wani sabon zaman sulhu. shugaban kasar amurka barack obama ya gana takwaransa na kasar argentina to sai a yi dakon cikakkun labaran an jima kaɗan majalisar dokokin najeriya ta rage yawan kudaden da za a kashe a kasafin kuɗin bana na shekarar 2016 a matsayinmu na yan apc masu kawo canji da kuma na ainihin wajen taimakawa jama'a dole mu yi abin da zai yiwu ba mu yi abin da ba zai yiwu ba da aka fara wannan demokradiyya shekara sha shida kenan ba taɓa yin kasafin kuɗi kuɗin da majalisar da ta rage ba sai dai ta ƙara kai abin da shugaban ƙasa ya kawo. A can kuma Nijar shugaban kasar Nijar Muhammadu Isufu da aka bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da ya gabata ya yi kiran neman haɗin kan 'yan kasar. To ina ji wannan kira ma in ka duba shi kan kanshi baya cikin haɗa kan 'yan ƙasa in ma yana da kira ya kira ne ya kamata na a tantamna bisa rigimar da ke akwai bisa eh, zaben ga tukun Ɗaya daga cikin dattawan Arewa shi kuma Farfesa Ango Abdullahi ya bayyana irin matsalar da yake ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana fuskanta a yakin da yake da taɓarɓarewar lamura a ƙasar. Haka kuma akwai shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Jami'an laƙin asiri sun ce matashin nan mai shekaru 25 mai ƙera mamai ɗan ƙungiyar ISIS wanda ke da hannu a harin da aka kai a birnin Paris cikin watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mutane biyun da suka kai harin ƙunar baƙin wake a filin saukar jiragen sama na brazil Najim Lacroix, haifafan Masar, haifafan ƙasar Morocco ne wanda ya girma a brazil. hukumomi sun bayyana shi cikin mutanen da suka shirya harin paris bayan da aka gano sinadarin kwayar halittarsa jikin rigar da masu ƙunar bakin waken suka saka haka kuma an ƙara samun sinadarin halittarsa a gidan da jami'ai suka yi imanin an haɗa mabman da aka yi amfani da su a jiya laraba ne shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce an gano ɗan ƙunar baƙin wake na biyun shine wanda a baya aka kama shi a turkiya kuma aka mayar da shi turai aka kuma sake shi watanni takwas da suka gabata erdogan ya ce gwamnatinsa ta gargaɗi hukumomin brussels akan ibrahim wanda aka kama a kudancin turkiya yayin da yake ƙoƙarin tsallakawa zuwa siriya shugaban na turkiya ya ce tun watan yulin shekarar ta gabata aka tura shi turai amma duk da gargaɗin da aka yi wa hukumomin sai da suka sake shi a jiya laraba majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin rajin kare 'yancin bil'adama suka yi kira ga ƙasar masar da ta dakatar da cin zarafin da take masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalandan a ayyukansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare 'yancin bil'adama guda goma sha hudu cikinsu har da ƙungiyar human rights watch da kuma amnesty international ne suka ce ya kamata jami'an masar da su dakatar da tambayoyin da suke yi ga masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma hana su tafiye-tafiye da suke kokarin yi cikin wata sanarwa da haɗakar ƙungiyoyin ta fitar wadda ke cewa ya kamata hukumomi su daina cin zarafin ƙungiyoyin su kuma dakatar da binciken da suke musu wanda ke barazanar ɗaurin shekaru biyar a gidan kaso ga kuma ga masu fafutukar kare 'yancin na bil'adama ƙungiyoyin sun dade suna zargin ma'aikatar tsaron masar da ɗaura mutane ba bisa ka'ida ba mataimakin shugaban ƙungiyar amnesty international din ya yi kira ga shirye-shiryen da ake yi wanda shine ke kula da ɓangaren gabas ta tsakiya da amurka ta arewa mai suna said bahamuda ya ce misra na yi wa ta yi fafutuka amma kuma tana fafutukar kare 'yancin biladama tare da cin zarafin masu fafutukarinsa a makon da ya gabata ne sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce akwai matsala ta karuwar dakile masu rajin kare 'yancin bil'adama a masar a cikin 'yan watannin nan labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ƙasar Yemen, ɓangarorin da ke cikin rikicin da ake yi sun amince da matakan kawo ƙarshen faɗa da kuma wani sabon zaman sulhu da aka shirya a watan gobe. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Yemen, Ismail Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa yarjejeniyar za ta fara aiki ranar goma ga watan Afrilu. An kuma shirya zaman tattaunawa da ɓangarorin gaba daga bara na goma sha takwas ga watan Afrilu a Kuwait. Ahmad ya faɗa manema labarai a birnin New York cewa manufar tattaunawar shine samar da wata yarjejeniya wadda za ta kawo ƙarshen faɗan da ake yi da kuma samo hanyar sasantawa a siyasance. Ya kuma ce zai zamanto ne akan shawarwarin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake kira da a sasanta rikicin wanda ya kai tsawon shekara a siyasance sama da mutane dubu shida ne suka rasa rayukansu tun lokacin da kasar saudiya ta fara jagoranta kai hare-hare ta sama a watan maris ɗin shekarar ta gabata yayin da saudi ɗin ke goyon bayan shugaban ƙasa abdurrabu mansur hadi wanda ya arce zuwa riyad bayan da 'yan tawayen huthi da iran ke marawa baya sun kwace babban birnin sana'a a watan satumba shekara ta 2014 wannan tattaunawa dai za ta mayar da hankali kan wasu muhimman abubuwa biyar wanda suka hada da samar da hukumomin wucin gari akan tsaro ma'aikatu tattaunawar siyasa da tun musamman akan waɗanda ake tsare da su Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi ganawa da takwaransa a ƙasar Argentina Mauricio Macri a wata alama ta farfaɗo da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Obama ya sauka a ƙasar da sanyin safiyar jiya Laraba inda zai yi ziyarar kwanaki biyu wadda ta zo daidai lokacin da ƙasar ta shika shekaru 40 da juyin mulkin da Amurka ta goya wa baya. An ƙarfafa matakan tsaro biyu bayan harin da aka kai a shekaran jiya Talata a birnin Brussels. An rufe wasu manyan hanyoyi da tashoshin jiragen kasa da ke cikin ƙasar ta argentina musamman inda shi shugaba obama zai ziyarta a yammacin jiya laraba obama ya jagoranci wani taron ganawa da matasan argentina inda ya amsa tambayoyinsu akan batutuwa masu yawa da suka hada da batun ta'addanci da kimiyya da ilimi da kuma dangantaka tsakanin amurka da argentina shugaban dai ya ce yana nan kan bakansa na inganta dangantaka tsakanin al'umma har ya ba da misali da yawan kan iyalai ko dangin ahalinsu wanda suka hada da kabilu daban-daban da kuma launin fata a cikin nasa gidan ya kuma yi magana akan haɗa kai domin dakile yaduwar cutar nan ta zika inda ya ce manufar amurka ita ce ta yi aiki da ƙasar brazil da cuba da argentina domin samun hanyar da za a kawo ƙarshen cutar cikin gaggawa da samar da maganin da mutane ke bukata don magance ciwon daga ƙarshe wasu daga cikin 'yan kwamitin majalisun tanzania game da ayyukan al'umma sun yi murabus tare da buƙatar shugaban majalisar da ya gudanar da bincike mai zurfi kan zargin da ake yi musu daga cikin 'yan majalisun na cewa suna karɓar cin hanci da rashawa daga hannun wasu masana'antu na gwamnatin ƙasar yawancin 'yan majalisun da ake zargi sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa john magufuli ta ccm 'yan tanzania dai na cewa wannan zargi da ake yi wa 'yan majalisun gaskiya ne yana kuma rushe kokarin shugaban na yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatu kamar yadda ya yi alkawari kafin a zaɓe mun kawo muku labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Za mu fara da Najeriya inda za mu ji cewa Majalisar Dokokin Kasar ta rage yawan kudaden da za a kashe a kasafin kudin bana. Ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda. The total sum of 6 trillion 77 billion 680 million naira only. The bill read the third time and passed. Yadda shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya aiwatar da kasafin kudin shekara 2016 kenan, tare da yi wa bangaren gwamnati gargadi. cewa ta yi amfani da shi yadda ya dace honorable kawu sumaila shine mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar majalisa na tambaye shi ko ya yake kallon irin aikin da aka yi akan wannan kasafin kuɗi na bana muna zaton cewa cikin yardar ubangiji abin da suka yi za mu samu yarda da shi domin mun samu fahimta a karshe ta aiki tare tare da su ƙa'ida dai ta kundin tsarin mulki da ta ba wa ban majalisa iko ta yi aikinta haka ta ba wa ɓangaren zartarwa iko shi ma ya yi aikinsa don haka kowanne zai je ya yi aikinsa kamar kamar yadda kundin tsarin mulki ya tsara masa. To sai dai abin da ya ɗauki hankali a batun kasafin kuɗin shine yadda majalisar ƙasa ta rage yawan kuɗin da kashi goma cikin ɗari. Wato an rage naira biliyan goma sha bakwai daga cikin triliyan shida da ɗigo takwas wanda ya kama naira triliyan shida da biliyan saba'in da bakwai da miliyan ɗari shida da tamanin. Sanata Muhammad ɗanjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa. A matsayin mu na NAPC masu kawo canji da kuma na ainihin wajen taimakawa jama'a dole mu yi abin da zai yiwu ba mu yi abin da ba zai yiwu ba da aka fara wannan demokradiyya shekara sha shida kenan ba taɓa yin kasafin kuɗi kuɗin da majalisar dokoki ta rage ba sai dai ta ƙara kai abin da shugaban ƙasa ya kawo kullum sun kawo daga gidan shugaban ƙasa in an yan majalisa ƙarawa suke amma wannan karo shine na farko da muka rage dalilin ragewa kuma shine mun yi la'akari da wahalar da ake ciki da kuma yadda yanayin hanyoyin samun kuɗin gwamnati suka rurrufe misali da ana sayar da man fetur fiye da dola ɗari yanzu farashin sai ya dawo dala talatin da wani abu saboda haka idan muka ce mun ƙara wannan kasafin kuɗi bai mu shugaban ƙasa adalci ba mu taimake shi ba shi sa muka wannan rage kaɗan yadda zai samu daman aiwata abin da alkawari ba amfanin kai alkawarin abu zaka abu guda goma da kai shi a waye gari ka zo kai biyu ko uku ba da taku a ciki mu taimakon sa muka yi a bangaren majalisar wakilai kuma ahmad babba kaita ya ce lalle wannan kasafi ya sake wa najeriya lale 'yan majalisa mafi yawancinmu muna murna da abin da ya faru a zauren majalisa a yau saboda ni dai shigowa ta majalisar nan shekarun da ne ban taba ganin an yi haka dalili kuwa shine shi bajet din da aka yi dacen ana woshi ne da rigingimu saboda sasan zuciya amma yanzu an yi bajet wanda ko ina kake cikin bangaren kasar nan ya taba ka na biyu an yi bajet wanda shi yake kallon meye makoman najeriya kowa ya san da yadda gangan mai yanzu take wanda shine abin da najeriya ta dogara da shi yanzu wannan budget din da aka yi kasayin kuɗi da aka yi ya sa idanu kan nemo hanyoyi ta magana noma da ma'adanai ya kasance shine makomar najeriya inda za ta koma nan ba da daɗewa ba an ware naira tiriliyan ɗaya da biliyan hamsin da takwas ko kashi talatin cikin ɗari domin yin manyan ayyuka ƙananan ayyuka za su laƙume naira tiriliyan biyu da biliyan sittin da hudu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya To ɗaya daga cikin dattawan arewa wato farfesa Ango Abdullahi ya bayyana irin matsalar da yake ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskanta a kokarin da yake na gyara lamuran ƙasar wanda ya so ya same ta a wani irin hali. Ga jawabinsa ga wakilin Abdulwahab Muhammad a jihar Bauchi. ba a mugun sarki sai mugun mufade a shugabanni irin wanda muke gani yanzu su yawanci kansu kawai suka sani a suna jin cewa su masu mulki ne saboda haka duk wanda suka jawo shi ya aiki kusa da su dole ne ya san cewa su ne masu mulki saboda haka dole ne su irin rawar da yake so su yi abin da muke da shi kenan shi yasa ake ta samun kurakurai da yawa amma mu da muke hange daga waje sai muka ga kamar akwai alaman cewa su kansu wanda aka zaɓan in zaɓe ne ko wanda aka ɗauko in ɗaukowa ne ba su ƙware ko ko ba su shirya tallabar aikin da aka sa a gabansu ba daidai gwargwado amma kamar shi yadda yake tafiyar da al'amuransa ganin dai cewar ana yabawa da irin yunkurinsa wajen batun ah, karɓo kuɗi da hana cin hanci wannan ai dama na yaba cewa shi yana da gaskiya tasa ta kansa akan mutum to amma ai mutum ɗaya baya zama shine gwamnati ba yadda za a yi a falin duniya yanzu duk duk inda ka je mutum ɗaya ba iya zama shine gwamnati kuma ya nasara a kai gwamnati ita ce za a shi ya shugabanci ya tara mutane wanda suka san abin da suke yi kuma sun iya aikin da suke yi domin a sami nasara wannan kamar misali yaƙi da yake na ah, cin hanci da rashawa ai daidai ne amma ba shi kaɗai ba ne aikin gwamnati aikin gwamnati ya wuce karɓan kayan da aka sata kamar ka ce ka kawo ɓarawo yau daga nan ba ka tsammani kuma za a yi sata barayi sun kare ba za a sake sata ba da sauransu kuma kayan da aka sata nan ba za a yake da shi ba da sauransu saboda haka nan ni a wuri na baya da mataimaka eh, na kwarai ba za mu ce na gari ba na kwarai wanda za su taimake shi da aikin da ke gaban shi to me abin yi shine shugaba ya sa ido a masu aiki tare da shi ya tabbatar da cewa ma'aikata ne na kwarai sun san aikin da suke yi ko masu gaskiya ne to ne abin da kawai muke fatan cewa abin da zai sami wannan sabon shugaba kenan an san daidai gwargwado matsayin shi na mai kokari ko mai gaskiya to kuma abin da ya rage yanzu mu ga kuma sauran wanda za su goya masa baya cewa su ma irinsa ne akwai alama kuma sun nuna cewa su masu iyawa ne ko masu kokari ne masu yarda da abin da manufarsa ta nuna ne abin da kawai muke kara jawo hankalinsa a kai kenan ya ce abubuwan da suke tare da tafiyar cikas ɗin da yake samu a tafiyar da ya fara yanzu akwai alamanta a wajen fannin yan shari'a dama haka yake a cikin presidential system wanda muka zaɓa za mu yi akwai sassa guda uku manya-manya akwai sassa na executive wanda shi yake kai akwai sashi na shari'a wanda yake judiciary su suke tafiyar da harkar shari'a da kuma 'yan majalisa wanda yake su aikinsu su yi doka a ƙasa to saboda haka dole dukkan sassan su san cewa gwamnati ba za ta yi nasara ba sai sun haɗa kai sun yi aiki tare to wannan shine muke ganin ma akwai rauni a yin kokarin da za a tabbatar da cewa an sami cikakken haɗin kai tsakanin wa'annan sassan nan guda uku wanda yake idan ba su haɗa kai ba ba da za a yi gwamnati nasara To a Nijar kuma shugaban kasar su Muhammadu Isufu wanda aka bayyana matsayin wanda ya lashe zaben kasar da ya gabata ya bayyana yadda yake neman 'yan kasar su ba shi haɗin kai ga rahoton wakilin Musulun Mominu Barma. a yayin firarsa da wata kafar kasar faransa a washe garin da hukumar zaɓe seni ta sanar cewa shi ya lashe zaben da aka yi a ƙarshen makon jiya shugaba isu muhammadu ya yi wa 'yan adawa ta yin shiga wata sabuwar gwamnatin da yake da niyyar kafawa a farkon sabon wa'adin mulkinsa da zumar hada kan 'yan ƙasa don cimma manufarsa ta tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga ƙasar ta niger wacce makwabtanta ke fama da matsalolin ta'addanci shugaban jam'iyyar adn fasaha salisu muhammad habi na ɗaya daga cikin kakakin shugaban kasar niger isu muhammadu ba ma cikin saboda wannan zaɓen ba ko cikin yanayi na siyasa nan ƙasan ya bada cewa lalle shi tun da shike shina ganin kamar Nijar kinga tun da akwai matsaloli da yawa na huska kwanci hankali na huska tattalin cikin kasar Nijar ya kamata duk yan Nijar wanda dukka so ya kamata shi buɗe hannuwa ne shi zo shiga cikin wannan gwamnati a ta yi tare shi saboda kasar Nijar babu kullum wani zai gida ta in ba mu da kamu ba mun sa akwai ƙwararriyo cikin adawa mun sa ƙwararri tare da mu in akwai su gwanne shi zo shi sa su saboda kasar Nijar ta himu ta hi karin adawa ta hi masu rinjaye. zaɓuɓɓukan na 2016 da suka hada da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sun haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa musamman na ɓangaren adawa saboda haka mataimakin sakataren jam'iyyar mnsd nasara ibrahim hamidu ke cewa wannan kira da isu muhammadu ina ji kaman ba ruwan shi da kukan 'yan adawa da ke cewa zaɓe wanga bai ba shi ya kashi kaɗai eh, yana ganin ya ci iko mai daha duk ya zo ya daha mishi ya ci gaba da ikon shi to ina ji wannan kira ma an ka duba shi kan kan shi baya cikin haɗa kan 'yan ƙasa in ma yana da kira ai kira ne ya kamata na a tantamna bisa rigimar da ke akwai bisa eh, zaben ga tukun ka nuna mutane eh kana ɗaukar su da daraja kukan da suka yi na cewa zaɓe bai yi ba kukan nan ya zo gare ka kana son ku zamna ku daidaita ku gani wani irin gyara ne ya kamata a yi ta yin na shugaba isu muhammadu ya zo ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar shugaban ko ta zo da wasu shawarwari dalili kenan da ƙungiyoyin ci gaban demokuraɗiyya ke ganin an yi riga malam masallaci Alhaji Mustapha Kadi Umani shine shugaban kungiyar Kodayo. Ya kamata shugaban kasa ya dakanta har ya samu ya gane su su waɗannan wakilan 'yan siyasa yannan ya ce musu to wace irin hanya kukan gani wadda za ta hidda mu da cikin wannan matsala tunda kwanan baya cewa da za a girka irin wannan gwamnati shi an mahawarin kawo rarrabuwar kanun 'yan siyasa har ma rarrabuwar kano 'yan kasa to kenan ya kamata yanzu a ta sannu sannu shugaban kasa ya bar sauri ya tsaya radda wato kotun koli ta ba da sakamako yanzu kiran da ya kamata yi ya ne za a yi a samu mai shiga tsakani sile mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Sashen naku ne na Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ya rage makonni uku daidai 'yan matan Chibok su cika shekaru biyu cire a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Bayan ɗaukan duka matakan da suka iya na ganin an ceto 'ya'yansu, iyayen 'yan matan Chibok suka kafa wata kungiya da nufin magana da yawu ɗaya da kuma tuntuɓar juna. A cikin hiramu da sakataren wannan kungiya Lawal Zanna ya bayyana mana cewa su 219 ne waɗanda har yanzu ya'yansa suke hannun 'yan kungiyar Boko Haram ya kuma ce a cikin shekaru biyun nan iyaye 17 sun rasu galibi sabili da ciwon zuciya. To bayan irin wannan zaman tuntuɓar da suka yi jiya na nemi sanin yanayin da suke ciki sai ya bayyana cewa. To wallahi yanayin da muke ciki mu iyaye yanzu haka muna nan da har yanzu ba mu tsaya ba muna roƙon Allah muna roƙon duk wanda da zai iya taimaka ya taimaka mana bisa ga yadda za a yi a ceto mana 'yan matanmu. Kwanakin baya muka mu iyaye muka taro muka yi fishi da kalman da shi shugaban kasa ya gaya mana. ya faɗa a cikin rediyo muka ji sai iyaye gaba ɗaya suka sayar da amfanin gonansu wanda muka yi noma da hawayenmu wayansu sun sayar da wakensu da gidansu akan cewa sai mun gan shugaban kasa bisa ga maganan da ya faɗa a cikin raido akan cewa shi bai san inda yan matanmu yake ba muka tashi muka je muka same shi a cikin villa abuja haka na ya sake gaya mana akan cewa a gaskiya shi ya yi alkawari akan cewa zai ceto yan matan nan to amma gaskiya har yanzu bai samu bisa bayanai da kuma abin da yake tafiya dai bai san har yanzu inda suke ba amma mu iyayen muka ce to ai mu saya muka goya maka baya ka shiga cikin wannan kujeran kuma Allah ya taimake ka ka shiga cikin wannan kujeran kuma muna zaton cewa war haka 'yan matanmu ka kiraye mu cewa ga shi abin da ga 'yan matan ku amma har yanzu mu ji cewa ana ceto 'yan mata daga wurare daban-daban amma ko ɗaya ba a samu daga cikin 'yan matan mu ba a nan ya ba mu ciwon kai ya ba mu damuwa sosai sai iyaye suka ci su tun da wannan abun haka gwanda mu tashi mu same shi da muka same shi da ya gaya mana da ya gaya mana muka ci to ai 'yan matan na yanzu haka kwanakin baya shugaban kasa wanda ya fari ya ci ya san inda suke kuma yana nan har ya soka bai iya gaya mana cewa gashi ba to yanzu da ka za ka ceto mana muka goya maka baya gashi kuma yanzu aka ka zo ka faɗa cewa ka yi furuci cewa ba ka san inda suke ba har ya sake tayar da hankali da ya sayar da biti na iyaye da baki daya muka je wajen su da ya gaya mana wannan da muka gaya mana kai mar wannan zance ya ce to yanzu abin da yake akwai ya yi alkawari zai turo a zo a bincika yadda aka ɗi da 'yan matan nan a cikin makarantar nan makarantar nan tana nan tana kewaye da katanga da kuma masu tsoron 'yan matan da masu tsoron 'yan matan amma su kaɗai aka ɗiba to mu ba mu yamu iyaye muka ce a zo a bincika mana daga cikin makarantar a fara daga kasa ba wai daga sama ba a san yadda za a yi a san wayanda su in hannunsu a ciki su sake mana 'yan matan mu san cewa lalle lalle mu iyaye wannan abun ya zama kaddara ce ya same mu amma suke mana shekara biyu in ya haƙisa. E eh, wato ina gaskiya rahotannin da ake yayatawa cewa waɗansu daga cikin matan da aka ceto daga sansanan 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan sun ga 'ya'yanku. Eh suka suna sukan faɗa cewa sun ga 'yan matan mu amma kuma a cewar gwamnati har yanzu ba ta iya ta ce ta ko ɗaya daga ciki ba ya ba mu damuwa mu lallai akwai wani abu a karkashin wannan al'amari in ba haka ba ta yaya za a yace ba in ma ana ce magana ce ta wani an dinga ce ta yan mata mu kuma namu ba a samu ko ɗaya a ciki ba. Na kuma tambayi Dr. Iman Shehu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan da ke gangamin ceto 'yan matan Chibok da taken Bring Back Our Girls Campaign. bayanan da suka rika samu daga iyaye da kuma waɗansu 'yan matan da suka fitar da kansu daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram kasancewa ƙungiyar ce take kai ruwa tana kai mari game da wannan lamari sai ya bayyana cewa saduwan da muka yi da shugaban ƙasa saduwa na biyu da muka yi da yawancin iyayen 'yan matan nan suka taho daga chibok su ma suna nan a dandalin shugaban ƙasa lokacin wannan taron da aka yi sun faɗa cewa har ga lokacin da suka zo gaban shugaban kasa ba ko mutum guda daga gwamnati najeriya da ya zo ya tambaye su me ya faru akwai abin da su suke ganin akwai wani sirri da suke da shi suke da shi ko kuma akwai abubuwan da suka ji da yake zai taimaka a ato 'yan matan nan don wannan maganin ma da suka yi shine shi shugaban kasa ya ce to za a naɗa kwamiti to ga har yanzu ba a naɗa kwamitin ba ban san yadda shugabannin najeriya suke yi ba su ma iyaye ne ya suke zaton iyayen nan za su ji To bisa ga bayanan da fada shugaban kasa ta muku sanin ka ne cewa gwamnatin da ta shuɗe ma ta kafa kwamiti. Ya wannan kwamiti zai bambanta da wancan kwamiti kuma menene sakamakon wancan kwamiti da ake ganin zai bambanta da wannan kwamiti da aka kafa. ya bamu mamaki don saduwa na biyu da muka yi da shugaban kasa muka tuna mishi cewa akwai kwamitin da shi wancan shugaban kasa ya kafa har aka ba da rahoto kuma ba a yi aiki kan rahoto ba me yasa ba za a fidda rahoton nan ba don mu san menene kwamitin nan da shi ji major general sabo ko eh. Eh, shugaban wannan kwamitin me yasa ba za a fidda wannan rahoton ba in kuma ba yadda da wannan rahoton ba aka ce za a za a sake nada wani kwamiti me ke bata me yasa har yanzu ba a naɗa wannan kwamitin ba don haka mu gaskiya abin yana daure mana kai kuma ba mu gane yake faruwa ba. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Malam Lawal Zanna, sakataren kungiyar iyayen 'yan matan Chibok da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba, da kuma Dr. Iman Shehu ɗaya daga cikin shugabannin Brimbach Our Girls Campaign. sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautan shirin alheri kewa 'yan matan Chibok da kuma iyaye fata alheri da begen ganin ranar da zai haɗa fuskokinsu cikin alherinsa da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne duniya. To kafin mu karkare shirin na yanzu bari mu koma ga sarfilu mu ji labarai amma a takaice. To a takaice Usman jami'an leƙen asiri sun ce matashin nan mai shekaru 25 mai kera mamai ɗin ƙungiyar ISIS wanda ke da hannu a harin da aka kai a birnin Paris cikin watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mutane biyun da suka kai harin ƙuna bakin wake a filin saukar jiragen sama na brasil Najib Lacroix haifafen Masar ƙasar Morocco ne wanda ya girma a brasil hukumomi sun bayyana shi cikin mutanen da suka shirya harin paris bayan da aka gano sinadarin kwaya halittarsa jikin rigar masu ƙunar bakin waken da suka saka a jiya laraba ne majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin rajin kare 'yanci suka yi kira ga ƙasar masar da ta dakatar da cin zarafin masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalandan ayyukansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin da guda goma sha hudu cikinsu har da kungiyar human rights watch da amnesty international suka ce ya kamata jami'an masar su dakatar da tambayoyin da suke yi wa masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma hana su yin tafiye-tafiye da ƙoƙarinsu a ƙasar yemen ɓangarorin da ke cikin rikicin da ake yi sun amince da matakan kawo ƙarshen faɗa da kuma wani sabon zaman sulhu da aka shirya a watan gobe wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a yaman Ismail Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa yarjejeniyar za ta fara aiki ranar goma ga watan Afrilu an kuma shirya zaman tattaunawar da ɓangarorin gaba da gaba ranar goma sha takwas ga watan Afrilu a Kuwait. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya gana da takwaransa na ƙasar Argentina Masiro Macari a wata alama ta farfaɗo dangantaka tsakanin ƙasashen biyu obama ya sauka a ƙasar da sanyin safiyar jiya laraba To madalla a gaishe ka to da takaitattun labaran shirin ya kammala amma kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Mamman Tambuwal da ke unguwar Shanu a Kaduna game da rasuwar uwar gidansa Hajiya Mai Dama Allah ubangiji ya ji kanta mu kuma ya kyauta ta karshen mu a madadin Sarrafila Hashin Gumal kuma da ya taya ni gabatarwa sai shibahiro dodo ne da ya jagoranci shirin sai injiniyan mu na yau ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya